bangaren da ko kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kasar Ingila ta sayi dan wasan San Sampras Hiroshima da ke kasar Japan mai suna a Asano dan shekara 21. Leicester City ta bayyana sayan dan wasan Nancy mai suna Nampel Mendes dan shekara 24 na tsawon shekara hudu. Ita kuwa Manchester United tana a dambe sayan dan wasan Borussia Dortmund Eric Mkhitaryan ɗan shekara 25 yayin da ta bayyana aniyarta na sayan dan wasan Sweden Zlatan Ibrahimovic a matsayin shekara guda kwantiraki yayin da kungiyar Chelsea ita kuma ta kammala sayan dan wasan kasar Belgium mai suna Botuyayi ɗan shekara 22 mai bugawa kungiyar kwallon kafa na Marcel. Huta lafiya.